بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والنازعات نجرا والفارقات فرقا والملقيات ذكرا قدرنا او الكواكب وإذا النجوم دمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أبقيتت لأي يوم أبقيلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين الله أكبر أنت مكاتبة المتراجم تبرك عبارة bismillah ar-rahman ar-rahim wa talati na rantsuwa da iska masu gudu da kanyi kuma masu kanyi ta wal asifati ina ina rantsuwa da iska mai tsanani asfar tsanani wal nasirati ina rantsuwa da iska mai waka ranar da nashar waka wal farikati ina ina rantsuwa da masu rarrabewa wato barka rarrabewa wato ayoyi masu rarrabewa tsakanin karya da gaskiya ko kuma iska mai rarrabewa babu kira da fikira ina rantsuwa da mala'iku masu ko zikiri daga Allah su kawo zuwa ga mutane su zuwa su ya zama uzuri ga mutane su yi aiki da in aiki zai zama uzuri gare ka in Allah ya ce dan mai sai ka ce ayat Qur'ani ka za ta ce ba. to ga ya zama uzura gare ka aure zura ko ya zama gargadi gare ka idan ba kai ba aka ce sai a ce maka ai Allah ya ce ka ranuka ka kai kaga ya zama yanke uzuri gare inna ma to a nuna Da dama abinda an kai muku alkawari ne a kowa ne kawai ganin da zuwa hulunta idan a zuwa an ka shaya su wato abin nan matsala ta ba shi ta shi ma ya yi ke kawai ganin da zuwa da. idan an ka shaya hakkin sauraro wani da kama a da idan sama an ka buɗe ta an ka hake ta an ka wace ta wai zan ji ba da nufi ba idan manyan duwatsu an kawo shakan kashe ke sun ka zama gari sun kawai wai zan wasu da wasu idan man zami an ka sun kirtar da ayyana wani wasu saboda wani yini aka sun kirtar wasu an kirtar an jin kirtar su da yau da kasa shiga ranar rarrabewa su ranar shirya wa ma a dara kuma yau mutum da biyar sanar da kai abin da aka ce wa ranar rarrabewa wani yawan wani da mutum da Wani ya tabbata ranar larabewa a ranar shari'a ne mukarfi daga wasu kai da awa alam da wani kira awali alam ba muhala ta ka idan wani da shi ta Allah kun haka ya ce sun mamu su bi umar afirki sannan mun ka biyo su da wasu da mun ka halaka mutane a annabi nuhu ba mun biyo su da mutane a annabi hudu da su ma muka halaka su ba mun biyo su da mutane a annabi salihu su ma muka halaka su to kazalika na faru da shi da na haka muke aikata a da shi ko da shi sun mutanen da ma wani ko da ya na kiyama da mutane daga wani da ya ka taɓa da ya ƙwa'anin da rufe karanta turorin da rufe karanta shi ne da albarka allah da yawon samun allah da albarka su ta samun cikin bayan da ba aiki wani da ta nuna umarnin ka suna nisan da halinka da albarka su na rai da allah ke mara wannan Amin. yayin da yawa a nan da ke tsara da Thank you. Amém. Amém. mana Allah ya dawo a tsari amin Allah ya raba mu da sabon raba mu da shawara da ya da

فرعون mai amara da da wanda sun da za mu ta mu so da ya mu bukatun ba amin يا الله كبيرك أرى من إيمانك الغير وأكد من كل داء يا الله وأكد من كل داء يا الله وأكد من كل داء أتوب يا عمر الله كأسى من أبوائي أنا أرجوك الله يا أسمائك وأسرعك أتوب يا أبو رمضان الله أتوب يا عمر أبو رمضان الله أتوب يا عمر أبو رمضان الله

قلت اللهم كذلك من كذلك إن الله قلت كفار من ذلك كفار من ذم ذلك كفار من يدي كفار من أنت في جسدك وغيرك أخبرت ثم يكفى الله ruwan da ya gina wanda rami don mu ba da an da ka kara su saboda albarkan suna ya ta zuciya ma Allah ka shirya ne mu Allah ka shirya zuciya Allah ka shirya ne mu Allah ka shirya zuciya Allah ka sa su albarka Allah ka shirya zuciya amin ba a jana magoba Allah ka ba mu a jana بالدوسراء الله كرام عزنا بالدوسراء الله كرام عزنا بالدوسراء الله تكارم لك على وجوهك الله تكارم لك على وجوهك الله تكارم لك على وجوهك لمن هو يتبعك في هذه الدنيا بينك وما رميت وكياك الله كرام عزيزك الله تكارم لك اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا بالدنيا حسنه وفي الاخره Amen. Àmín.